وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ƙara yi Allah madaukakin sarki godiya halittin kowa da komai wanda cikin ikonsa da kaddarawarsa ya kawo wannan dare na 23 ga watan jima'a guna 1441 bayan hijirar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam daidai da takwas sha takwas ga watan daya dubu biyu da ashirin allah ya haɗa mu a wannan masallaci na sai sa'id hassan jingir da ke gombe layi a birnin gombe a jihar gombe ƙarƙashin ƙungiyar jama'a ke zalatul bid'a wa iqamatus sunna ƙungiyar da allah subhanahu wa ta'ala ya nufi a sheikh ismail idris da kafawa shekaru 42 da watanni da suka gabata muna addu'a Allah ya cika malam Allah ya cika malamin sa iyaye da kakanni Allah ya musu rahama gora wannan kungiya fadilatu sheikh Muhammad Azali haya Jingil ina addu'a ga taimaki malam ya masa kariya ya taimaki mataimakansa malamai gudanarwa agaji masu taimakawa da ilimi masu taimakawa da dukiya masu taimakawa da matsayin da Allah ya ba su masu taimakawa da shawarwari Allah ya yi mana gam da katar Allah ya fi mana kuran kuran. to jama'ar musulmi gaskiya mun yi sa'a ƙara godiya ga Allah domin idan kawai gari ka ga kanka a cikin wannan zirin. wato sex wato ka gode wa Allah domin ba dabarar ka bace ba hikimar ka bace ba basirar ka bace ba wayon ka wasu a wannan lokaci da muke ɗakin Allah muke sauraron waɗannan bayanai na rayuwa da na addini wallahi wani yana can ya tare hanya zai fashi da makami ko zai sata jama'a ya ce a bashi ba kuma in ya sami dama ya kashe mutanen wannan sabon abu ne a duniyar nan sabon abu ne a najeriya nan to mu kara godiya ga Allah gaskiya na kara yaba wa kwamitin wa'azin matasa na wannan jiha saboda aikace-aikacen da suka tashi suna yi bayan littafin da aka wallafa don aikin kwamitin wa'azin matasa na izana a kowane mataki yana bibiye da yadda za a yi aiki a cikin haɗin kai idan ana aiki a wani masallaci to a nan masu aiki a masallacin sai da suka duba anguwa ba da wani aiki idan ana aiki a local government sai su mutane anguwa sun tabbatar da cewa su dina dole su zo su zuwa da goyon baya da kuma haɗin kai in ana aiki a mataki na jiha to duk ƙananan hukumomi sai su ba da goyon baya yanzu da rana ya ta yau da muka yi mitin to tsakani da allah na tambayi mutane da yawa yaushe rabon da a samu mitin mai haɗin kai da biyayya da ɗa'a irin wannan wasu ka ce su ba taɓa yi ba ba wanda bai zo ba na tambayi masu ɗaukar sunayen absent nawa suka ce ko ɗaya kuma gudunmawa da jama'a suke bayarwa taro da sisi kai wannan lokaci mun ga abu farin ciki allah ya kara mana farin ciki kuma yanzu aka yi sanarwa cewa rana ya ce kuma insha Allah ta'ala mai zuwa muna yankin doma a garin lafiya Allah ya kai mu lafiya ina matasa ina matasa ina matasa da na gaske akwai na gaske amma idan kai matashi ne yau gobe ba da an yi matasa jiya yau ma matasa ne to in allah ya kai mu gobe wasu ba matasa ba ne haka ne sai dai su ta da matasa allah ya muku albarka mun saurari shatiman borno mataimakin shugaban majalisar malamai na ɗaya na jihar gombe a sheikh bashir umar shatiman borno allah ya saka masu da alfai ya ba mu waɗanda za su amfane mu duniya da lahira kuma lura da yanayin inda zai koma na ce ka tashi tsirin ka tafi gida Allah ya ka lafiya ya ce da ina so sai ka fara ko kayi duke na ce a ni na baka dama ta saboda yanayi to jama'a gaskiya matasa suna da muhimmanci a kowace irin rayuwa idan kana so ka samu noma ingantacce da kiyo a samu abinci a samu abin da za a sarrafa a masana'antu wallahi sai da matasa yau janar shekara 87 zai je maka noma kunya nawa zai yi saboda haka ƙasar da suka yi wa kansu samarwarin siya suka ce a auri jinsi na mace ta auri mace namiji ya auri namiji yanzu sun zo suna cizon yana suna da dama ran nawa ga watan nawa in mace ta auri mace namiji ya auri namiji ran nawa ga watan nawa za a je barkar haihuwa akwai ranar yanzu tsiya ta kama su ƙasar dusofi to idan ƙasa dusofi wane sarrafa injina wane hantarta da katafila ya yi aiki to jama'a musulmi duk inda yake wallahi yana cikin nasara mu ƙara gode wa Allah jama'ar musulmi tarbiyya da aka yi mana darasi a kai idan ka ce tarbiyya to hankalin mutum zai kai yaro karami a da shi cikin tarbiyya mai kyau ya amfani kansa a ƙarshe ya amfani al'ummarsa ya amfani iyayensa kuma wannan umarni ne daga Allah Allah subhanahu wa ya faɗa mana wannan a cikin littafin sa da girma al-Qur'an al-Karim na'udhu billahi Amadu shaitani rajim ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa qudha an-nas wal hijara عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون سيتي يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم inna ma tuzawna ma kuntum ta'malun haka nan Allah subhanahu wataala ya umarci masu imani tsere da kawunan su da kuma iyalansu da bauta malaman tafsiri suka ce ya ake tsere da kayi da iyalai da wuta bin umarnin Allah tarbiyyantar da yara akan abin da Allah ya ce mai kyau ne a yi hana su abin da Allah ya hana su hannu babu shakka magabatanmu Allah ya saka musu da alkhairi ba za ka kara gode wa Allah sosai ba sai ka ga wanda aka bar shi ya lalace sai ka ce ya Allah ina godiya ina gode wa mahaifa domin Allah subhanahu ta'ala ya yi mana umarni da godiya gare shi da kuma gode wa mahaifa a nishkurili wa liwalidaika ilayyar masir Allah ce ka gode ne menene godiyar Allah abba'atu lillah biyayya ga Allah shine gode masa yi na yi bari na bari shine godiyar Allah gode wa mahaifa fa huma wa ta'atuhuma masu ghairi ma'siyatillah kai yi biyayya gare su kai musu da'a a cikin abin da ba saba wa Allah ba domin la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati li khaliq idan ba suka ce ka saba wa Allah ba za ka saba masa ba amma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa ka abuce su a duniya da kyautatawa Domin yi sa'a iyayenmu ba su umarce mu da mummunan aiki ba kuma sun yi sa'ar mu mun yi sa'ar su mu ma muna kwatanta biyayya gare su da kyautatawa gwargwadon abin da Allah subhanahu wata'ala ya hore mana jama'ar musulmi saboda rashin hankalin duniya a wasu bangarori a yanzu haka ƙasashe da yawa sun yi doka cewa namiji ya auri namiji mace ta auri mace mun sani lokacin da aka kai doka a ƙasar nan akan cewa a yadda da wannan a lokacin da musulmi da masu addinin kiristanci da wanda addinin nasu ma ba kiristancin ba ne aka haɗu kai ya haɗu suka yi allah waje da wannan doka suka ce wannan bai dace da najeriya ba ta ɓangaren al'adunmu bai dace da najeriya ba ta ɓangaren addinanmu yi allah wadai da wannan kuma farkon fitar mai girma shugaban ƙasa muhammadu buhari zuwa wata ƙasa abinda aka fara yi masa ta yi shi ne to yaya maganar auren jinsi haya sai ce a ah, wannan magana ta saba wa najeriya sai suka ce to ba za mu taimaki najeriya ba wai tun da an kiyata da wannan ba za mu taimaki najeriya ba amma jama'a allah yana taimakon mu ko ba ya taimakon mu allah ƙara mana taimako da gudunmu to wannan yana nuna mana cewa wannan duniya mai cike da tana da rashin tarbiyya yanzu matsalolin da ake samu na shi'a na boko haram na tatsine ne na fada wuta in akwai wannan duka masu ta mutane mutum nawa suka kashe kwanan nan daga daga kano zuwa zaria suka kai hari ga tawagar wani sarkin yanka saboda haka wannan tushensa rashin tarbiyya rashin tsoron Allah yaushe mai ƙaryar addini zai daura bomba jikinsa ya shiga masallaci ya da kansa ya tarwata mutane ya ce dokar musulunci za a kama dawa ka kashe mutanen ya shiga tasha ya shiga chat ya shiga kasuwa ya da mutane ya da kansa jiya jiyan nan ake sanarwa cewa masu ƙaryar addini ko wanda suka sanar din ba musulmi ne zalla ba suka ce masu ƙaryar addini da jihadi mutanen da suka fi yawan kashewa su ne musulmi sabba'in a cikin dari musulmi suke kashewa to ina jihadi ba su samu tarbiyya ba sun lalace saboda haka sun samu tarbiyya irin ta yahudu da nasara sun gure musu kunne suna kashe 'yan uwansu musulmi saboda haka mu muna godiya ga allah mun yi sa'a idan muka tashi a tarbiyyar kasar nan najeriya musamman ta arewa kowane yaro idan ya tashi iyayensa su ne masa tarbiyya suna sashi a makaranta to idan aka sa mutum a makaranta ina matasa idan aka sa ka a makaranta ka tsaya makaranta da Allah ka yi karatu mai zurfi mai albarka mai yawa za ka taimaki addininka za ka taimaki al'ummarka za ka taimaki ƙasarka wasu da suka samu matsala ta ɓangaren tarbiyya ba sa su a makaranta ta addini ba ba sa su a makaranta ta koyon sana'a ba sai ka samu wasu waɗanda suke ce boko haram saboda me saboda ba a koya musu yadda shari'a ta ce ba ashe menene boko koyon harshe ko koyon sana'a ba shi ne boko ba jama'a wanda ya koyi likitanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man tababbaba wa lam yu'lam bi tabbun wa huwa dhalim wanda ya likitan kariya ya ce shi likita ne ashe kariya yake bai koya ba duk abin da yayi wa mutum aka rasa sai ya biya babu likitanci a musulunci to na je na koyi likitanci shine na yi ne walewa na koyi injiniyanci na kere-kere na gine-gine na haɗa wayoyi wane wale laifi na zama jami'in tsaro wane wale laifi to wannan ɓangaren sana'a kenan ɓangaren abin da ya shafi harshe Allah subhanahu wata'ala shi ya halicce mu gaba daya kuma ya bambanta harsunanmu wa min ayatihi khalqu samawati wal ardh wa ikhtilafu kuma wa kuma. inna fi dhalika laayatin lil alamin daga cikin ayoyin Allah subhanahu ana halittar sama da ƙasa da sassabawar harsunan ka ana yin harshe ba ka ji la'adda ma ana cinikin gare na a sayar ka gudu ba ba ka ji abin da ake faɗa da kana ji da ka gudu saboda haka Allah ya ce akwai ayoyi ga harsuna mutumin da yana da haƙori irin naka kana da harshe irin nasa yana da kunne irin naka kana da ido irin nasa amma don me yake magana baka ganewa aya daga Allah kuma duk harsunan nan gaba daya Allah ne ya yi su kuma ba wanda ya fi wani larabci ne Allah ya zame shi ya turo alkur'ani da wannan harshen ya turo manzo da wannan harshen amma ƙur'anin da larabawa ne kawai alkur'ani na kowa da kowa ne a duniya saboda haka wanda duk allah ya nufe shi da koyan wani abu na shari'a na sana'a yana kan daidai annabi sallallahu alaihi wasallama yana tare da yahudawa suna rubuto wasiƙa da yahudanci annabi sallallahu alaihi wasallama yana so a ba su amsa da yahudanci Babu da ya iya a cikin sahabbai a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai dinda sabit ka ce ka koyo yahudanci don mu rika basu amsa kuma sun kawo mu karanta mu gane zai dinda sabit ya tafi koyon larabci yahudanci riwaya ta ce bai yi rabin wata ba sai ga shi ya iya rubutu da karatu na yahudanci don to waye ya fi kin musulunci a duniya yahudu لتجدن أشد الناس عداوة للذين yahuda اليهود والذين أشركوا da yahudu da mushrikai sun fi kowa kin musulmi in ji Allah amma ka ce a ji akwai harshen su ba laifin harshe ba ne laifin mutumin ne kowane gini ne ba larabe ba kafiri kafirai nawa ne a larabawa to a cikin yahudu ba musulmi ibn sana musulmi ne da sauransu saboda haka harshe ba komai bane yara ku tsaya ku yi karatu ku shiga universities ku tsaya ku mai da hankali ku yi karatu ku fito ku yi digirori ku kama ayyuka daban-daban ku ne jami'an tsaro ku ne malamai lakcarori a makarantu ku ne malamai waɗanda suke wa'azi ku ne malamai waɗanda za su shiga harkokin yau da kullum na al'umma ku ne masana harkar kuɗi ku ne masana harkar tsaro ku ne masana harkar lafiya zuwa gaba muna so gaba ɗaya duk inda muka je muka ce assalamu alaikum a ce mana wa alaikum salam babu me ya kawo ka ce yaro gashi gashi gashi ya fito ba mazauna ka zauna ba a buɗe maka ac kai ta shan ac yaro ya je ya yi komai da komai ya ce ba maka shi gama. don Allah ba ma san haka to idan ya yi musu karatu ba kudin ba ku dage ba za a samu haka saboda haka don Allah ku tsaya ku yi karatu Allah ya muku albarka daga cikin damuwoyinmu lanet zurut hira mara kan gari na wata zai fito daga gida ce to ni ta gina gina gina zan je ne ma wai kansa gina zai bai san inda zai je ya daga gida ashe da tsari ashe san ya waye abin da za ka yi ba to bata lokacin nan ya bata lokaci ya yi awa kaza yana surutu yana musu na siyasa yana musu na kan iyaka yana musu na harshensa yana musu na garinsu yana musu na jiharsu yana musu na kwallo gogon wadda ce shi ɗan arsenal ne haji ji karya suna can kana nan wai kadansu ne ba a yi ne ma an taba kashe yaro akan musu kwallo an taba kashe yaro a kan musun kwallo wai shi wani kan national ne wancan da kuma dan waye ba ne manchester to aka zo suna musu wani ya ɗauki ya shuka wa ɗaya ina za mu je matasa ku dage ku yi karatu matasa ku yi karatun addini ku yi karatun sana'a da yardar allah ku ne manyan gobe da kwarai nan nan ana tarihin sardauna mai imani in ya tuna kyau sai ya yi hawaye sardauna a ingila zai sauka da rawani da ba shi a ingila ba gogan shi a amerika ba da rawaninsa da babban riga to ka bi shi turancin ne kai an wajen wajen kawai ana masa golden voice of africa muryar zinari billiyar turanci don mai abin da ya koya masa ya kuma hawan hawa ɗorin ɗansu matasa Allah ya kara muku albarka ku yi abokai na kwarai idan aka saka a jami'a ko ka shiga jami'a kar ka yadda malalaci ya zama ka. kar ki yadda malalaci ya zama kawarki mai dagewa da karatu mai nazari mai lura da addini mai lura da abin da aka koya masa shine abokinka domin idan kai aboki da mugu malam ya faɗa mana bayani da aya da komai a zalimi zai cike yara ya ce ina ma mai rikiwa ne ya zama abokina ba a duniya a shi ya fadda ne ka fito daga makaranta duka faɗi da rusa kai ba abu ka fara daga farko ba kai kuma gashi baka ci ba saboda ne saboda lalaci surutu don allah idan ka ashirin da bakwai yanzu ko da biya, idan allah ya taimake ka za ka shekara tamanin da saura da yawa kowa ba saura to idan ka tsaya kana rudin shedan ya rude ka kana saurayi ka tsayawa ka yi karatu kai kawai a sai maka sai ka dinga yawo a gari yudi yudi ana da yudi yi. ba zama Allah kiyaye bayan wannan ya jama'a su ko ku matasa idan kuka ji kuka gani wallahi nan gaba ku ne manya za ka hana ka girma ne to ka girma a matsayin mutumin kirki ko ka zama mutumin kirki ko ka zama mutumin banza za ka girma to magana ka girma a matsayin mutumin kirki ba ka amfani kanka a anguwa ana cewa in kana son kirki sai ayin gidan wani in kana son ɗabi'a mai kyau sai ayin gidan wani mazansu da matansu jiya jiya muka je muka buɗe masallacin da babban ɗan malam dauda abokar ya gina to ya fara da kafar dama tunda babban ɗansa ya fara aiki alheri to wannan ɗan ba zai koya wa ƙannan alheri ba da aka zo sa hannu ya nika wa izala masallacin da ya sa hannu ya yi rubutu sai ya ce babansa ne shaidan farko sai ya ce kaninsa na ɗaya shine shaida na biyu kaninsa na biyu shine shaida na uku ya rubuta takardar ya nika to irin wannan ba ka so ka zama irin wannan ka zama a anguwa banda canja inuwa ba ka da aiki ran nawa ga watan nawa za ka zama lecturer a university akwai rana ran nawa ga watan nawa za ka rika zuwa dubai kana saro kaya ran nawa ga watan nawa za ka je duniyar wata ran nawa ga watan nawa za ka zama shugaban kasa ran nawa ga watan nawa za ka zama minista zauna, dan majalisa kwamishina chairman kansula banza za ka ce kun yi sa'a da ba ku samu masu faɗa muku ba da duniyar tsanar da ta yi idan ba ka da mafaɗi wallahi ka shiga uku ka zauna kuka in ka ji wani wa ɗayansa to ka koma kuka wallahi muna so wallahi so muke ku zama mutane kirki kun da ayyukan nan wata ran ko ana so ko ba a so ku ne so idan mutum bai yi karatun ba ya zai yi wa'azi saboda haka sheikh ya kama kwamiti na wa'azin matasa ya ce ku jawo su ku gwada musu kafin kuma duniya yanzu kuna koya ko ba koya to sha Allah ta'ala samina da nace muku mun yi mitin mun zara samina wallahi hadda matasa a cikin wannan zuwa saboda ne saboda muna son ku koya a musulunci ba a kebe matasa zanna in su kaɗai in suka nausa daji to idan kuma dattawa ne zalla kowa da ɗan sanda a hannu idan suka da kamar ku. to idan aka samu matsala wa zai buga a guje ya maganta saboda aka haɗuwa ake yi kowanne ya taimaki ɗan amin ya amma ku ji tsoron Allah duk inda kuke duk inda mutum yake ji tsoron Allah kar ya yadda ya rika saba wa mahaifansa kar ya yadda ya girma ya yi karatu ya samu aiki ya koma can ƙarshen da ya yi gida da shi da babansa sai an wata biyu wanda duk zai rabu da uban to ba zai yi irin wannan irin masallacin ba ba wai ka koma wani gushi ne nufi ba a ce kana zuwa ka gaida babanka mamanka tana da rai kana zuwa ka gaishe ka da safe idan ka tayi da safe kana ce mama ina kwana baba ina kwana baba akwai abin da zan yi mama akwai abin da zan yi a babu Allah ya maka albarka wannan addu'ar duk duniya ba ne maka ita kuma duk wanda ya maka ita ba kamar ta babanka da mamanka ba daga wannan ɗabi'ar taka ƙannanka za su koya ka gaida yadukonka ka gaida mahaifiyarka ka gaida sauran yayinka ya ƙannanka su koya wannan shi ne abin da zai amfane ku kaji ana ce kirki sai yan gidan suwa ne amma kana san lalacewa sosai yan gidan suwa ne ba a faɗa ne akwai wani wanda ya lalata kayan sai shagwaba su mun ji bayanin da malayi hada da batun shagwaba yaya ya shagwaba su suka ƙi karatu biyar ya buga ya buga tun da shi ya mata su suka ƙi karatu ya'ya da suka lalace har da hadda wanda ya haukace a cikin su kuma shaye shaye ba hauka Allah na dai saboda me saboda ya lalata su tun farko ka matsa musu in an matsa maka son ka ake yi ana so ka zama mutumin kirki in ka saba da daɗi kullum ranar da ka rasa in ba sa a wajen ka ɗauki kayan wani yasa malaman tarbiyya suna cewa yambage ta'limu tifli al-ihshishan fil malbas wal mab'ami wal maskan ya kamata ga uba ya koya wa 'ya'yansa al'irshisha kausasa rayuwa wataran a yi kunu a ce jama'a a zuwa sha kunu a dandana a ce ba ga ce a sha haka sai ka fara sha kai ruwa eh inda ka suke ne idan ka sha yara ce ni wazan sha ba suna ta kuka wallahi ni wazan sha ba ce ku ajiye kuri can a tsaye fara duba ce ina kunun nan wanda kunu wurin da aka ce masu yaki ai mun bai wa yara sun shanye ɗaya ta kuka wa ta ce ga kunu wasu ga haka filmar albas in kana da dukiyar wadda kake sa wadda ka kaya mai tsada kana da ita wata rana ka ce kai wannan sallar ba za mu za mu za mu eh, sallah ne da ya sunan ne arharo address ko latres to da shi za a yi sallah mana ba moyo ka rabu da Ko wa sai ya sa ta shi ne sai ya sa saboda ne saboda ka koya musu wata ran akwai wata ran babu saboda rayuwa ba ta da tabbas idan ka koya wa yaro wurin kwanciya da katiwa da kaza da kaza wata rana je makaranta sai ka bar shi ana ba koya masa kwana a kasa ba sai ya tafi abu aka samu cunkoso ya dan sassan dan su kwace sai dan na zai kwana a wurin zai iya kwana a wurin kaga ba zai karatu ba ke amma idan ya saba da wannan fa ne malaman tarbiyya suka ce ya kamata a burka koyawa yara irin wannan don su dace da kowane zamani su dace da kowane ginin yanayi Allah yi mu barna ba kyau barna ba kyau ce yi ubana mai kudi ne ta wani gada ya yi gudun. ko wani ba da kansa ya nema ina tabbatar muku da cewa ko mutum babansa ne bilgit ko kuma dangoton najeriya ba shi ya sarkin kudi ba a afirka to idan babanka dangote ne ina tabbatar maka da cewa ba shi da tabbas cewa da wadata zai mutu ko yana da ita to idan mutum kuma babansa shi ne tuturutu ɗabin talauci tuturutu harkin talauci wa yake da tabbas cewa da talauci zai mutu to ka tsaya karkai gadara da uba laisar fata man kana kana abi lakin fata man kana ana ga eh ba kai ne saurayin kirki ba ai ba mu ai ba ba mu kaza kaza kaza ai mu ganin mu ma kaza kaza ne kai din waye kai din waye kai za a duba ta kaje kai kasar kin kai kai gidan malamai ne kana da karatu kai kai dan gidan sarkin kudi ne to kana da kudi ka ne ba yawanci Kudin gado baya gaske in kun sani ba ku sani mun gani ba mu san ya ba kudin gado bai cika lastin ba saboda haka wanda duk bai san wahalar nema ba idan ya samu banda kashewa ba abinda da yi to kana koyawa ya ka ba za ka yi ba idan ka cika tashi za su kwaikwayi a yi hankali da wannan a kusa da ƙarshe nake cewa ina matasa kusa da zumuncin yan uwan wani maruwansa danginsa a anguwar bantani yana ta kada fadi amma maruwansa da su kana zuwa gaishe su dangin babanka dangin mamanka zumunci abu ne mai rai yana rokawa Allah wanda ko yana rokawa wanda ya tsadar da shi Allah ka sadar da shi da rahama wanda yake zumunci Allah yana eh, yanke shi daga rahamar Allah saboda haka a sada zumunci saboda haka ka bibi danginka na uwa ka bibi danginka na uba kuna ji imamul bukhari ya yi babi a cikin littafin al'adabul mufrad littafin da yi sai bukari ya rubuta shi ma sai ya ce babu wujubi ma'arifatul insani da sabon babin wajibcin mutum ya san dangantakarsa ana zama daga sama kamar ruwa ko ruwa aka yi shi gare sai a ganka to ka san yi ka nan idan ka san su kana sada zumuncin su ka san danginka na uba in ka sani kana sada zumuncinsu yawanci mata sun fi sada zumunci tsakanin da to musamman matasan yau ba da danginsa Allah ya sauke to wannan kenan to na ƙarshe kamar yadda muka sani ga mutan anan da za ka ce ka yi bincike da ƙididdiga mutum nawa ne suke zuwa mitin na anguwar su ranar talata amma matsayin su da matasa ai eh, sai ka san wanda masa zuwa da ka bai san maka ma yadda izala take yin mitin take shirya ayyuka ba to yana wajabta gare ku ku ne ƙashin bayan al'umma ku rika halarta kakunan mitin ku ga yadda ake tsara taimakon musulunci ku ga yadda ake ajandu wata ran ba mu mane ku ne in ba ku iya ba ya za ku yi to kuma ka yi tambaya ka ce mutane nawa ne suke zuwa wa'azi na juma'a da ake yi na jiha gombe da kewaye da za a yi bincike tsakanin da Allah sai ka sha mamaki wani sai ce ai ya iya ji a waya waya to idan kowa ya ji a waya ina su mutanen anguwar ai ba ku sani ba wani wallahi ya ga jama'ar shine wa'azi abunsa sai ce kai waɗannan mutane ɗariya ba za ta hana ba to idan kowa ya irin naka ina wa'azin shi mai wa'azin ya zo ya tsaya kawai ya ta magana shi kaɗan kowa ya zai gani a waya to da zaka ce to wa'azi na jiha makon da ya gabata uku da suka gabata ko hudu muna tula mu je tula wani ya ce kai matashi ta ina tula ta kai ce ta arewa da gari ya ba da ya ce to amma idan kai matashin ɓarai ne wallahi za ka san irin yadda ake gwagwarmayar wa'azi kun yi sa'a ba da haka aka faru ba da duka da harbi a yalwar dam an kakkashe mutane ba dalili a kurgui an kakkashe mutane ba dalili saboda ne sun zo yin wa'azi su ce a bautar Allah shi kare kar a yi tijjaniya kar a yi kadiriya kar a yi bidiyoyi shi ne kawai da laifin su a sami na karɓar bayani wani a wa'azin lafiya an zo za a yi wa'azin suka ce ba sa so ihu jiba sanda aka ta taru Allah ya kawo ku lokacin sauki ku je kun karatun ma ba kwa ɗauki a makabarta kuma kusa da gari ne kusa da masallacin mu ne a lafiya ana kwana a makabarta wallahi don ce ba sa son duka gaba daya mu koma can ko matattu to ashe ko kun yi sa'a lokacin ku lokacin jin daɗi ka je wa'azi ka saurari wa'azi ka koya kaiwa wace lokaci din mu duba daga nesa muke hango malaman ba hankali hankali sai ku zo ku yi kalan yanzu na ce muku mun sa matasa za su yi semina a cikin tsarin mun sa semina wanda matasa za su gabatar to wani yana lekowa yana dangi wani yana lekowa yana dangi to idan ba a samu wannan ba to zuwa gaba la haula wala quwwata illa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a ƙarshe gaba daya Allahu akbar fi fikihun musulunci da yake da wuya dan zaru rugan ilimi sai ce fi karya ne saboda mai don bai iya ba dama wai tun da shi ya riga ya kira kansa babban malami saboda haka tun da bai iya fikiyo ba sai ya ce ku rabu da wannan maganganu na malamai ya ne kawai wai ba hujja to wallahi shi ya sama daga cikin sanar da za a yi haka irin wannan layi eh daga ina ka samu fikin musulunci nan daga iska aka yi ba daga iska ba saboda haka ku tsaya ku yi karatu mai manhaja mun sa littafi a nan an ce a sa littafi ka ce bari faro daga kasa-kasa amma abin mamaki maimakon ka zo ka samu masu ɗaliban ilimin su ne akan gaba-gaba sai yan kada ba sa zuwa ko wala ba kai isa ka karanta ba kai kadai ba ka isa ko ka karanta ba za gani don ba jarida ba ce to ku tsaya ku dage ku buge musuluncin nan a kasar mali Allah ya kare su ne kare kare mu gaba daya shekara fiye da arba'in da ta gabata wani malami ya yi littafi ya yi wahadari shaidi ya ce akwai wata al'umma a ƙasar mu a malikin ya ce wata jama'a mutashaddiqa shirfima mutashaddiqa wata ƴan ƙungiya mai cika baki sun fito a ƙasar nan suna cewa ba fikin musulunci 70 shekara hamsin suna cewa ba a musulunci sai ce ni ko sai na tashi na yi rubutu na yi ahalari sharhi hannun masa'il don me don su ga hujjojin bayanan da malamai suka yi na bigin ga ayoyin da hadisa idan ba su da ginin wannan su gane cewa daga ƙur'ani da hadisi aka ɗauko to muna tsoro zuwa gaba idan aka ci gaba da kin fikihun musulunci hukunci ya faru a rasa mai warwarewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace za a samu nan gaba matsalan gado guda ɗaya a je gabar da ya yamma da arewa a rasa mai warware ta hadisi ingantacce saboda mai ba za a iya warware gado ba saboda ba a iya fikihu ba to gashi na karatu da ake zallake zallake karatun syllabus ba mu ce ba kyau ba amma karatun silabar bai ba ta ilimi ƙashin ilimi na gaskiya sai dai ta cika ta sauran idan shekara ta kare ko kofirai ba sai ya ce a nan wannan karatun mana sabo za a yi ko ka gama wancan ko ban gama ba ka yi ba kuma ka gama kariya ba za ka yi mun yi cewa ni mai ban sama da nani ba to saboda haka ku tsaya ku yi fikihun musulunci Allah ya muku albarka Allah sa karatu ku ya amfane ku ya amfane al'ummar mu gaba daya kuma duk abin da za ku yi ku ci gaba da biyayya da da'a da shugabanni yaro mai albarka shine mai biyayya yaro mara albarka shine marar biyayya mai yin jafa'i me jafa'i Killatu da yanzu ya yanzu ya zaki shugaba yanzu ya fadi bakar magana kan shugaba ba kyau ka maciji ne ka ba kyau eh fa bi zalika ayyuhal insan la inda innahu ba. ka kiyaye ka kai mutum maciji ne zai sare ka Harshen ka zai sare ka zaka mutu don a musulunci ana yin ridda da magana wanda ya ridda kashe shi ana ridda da aiki wanda ya ridda kashe shi ko da aiki ko da magana saboda haka a kiyayi jihari a kiyayi bakar magana wa ƙununin nasi husna Allah ce lin nasi a faɗa wa mutane abu mafi kyau husna tarihin asan ne asan mafi kyau namiji husna mafi kyau mace wa ƙununin nasi husna ba ce ka faɗa musulmi mai kyau ba nasu kowaye ne karka yadda kai masa bakar magana wa kulli ibadi yaqulu ya fi ahsan ka fada wa bayina ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa ka fada wa bayina yaqulu ya ahsan su faɗi magana mafi kyau gawa da da su inna shaytan yanzahu bainahum domin shaidan yana son yana zungura a su. ya zaburi wannan ya zaburi wancan sai ana faɗa sai kuma yana dariya saboda ka kar ku yi wasa da abin da ya shafi waɗannan suka da aka yi muku daga farkon su har ƙarshe Allah ya kara muku albarka Allah ya kara muku albarka Allah ya kara wa iyayen ku albarka da sabiyyar ku Allah ya ba ku kuma zuriya ta kwarai tarbiyya ku samu lada kamar yadda mu suke samun lada assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ka cire Allah salisu ba da lada a saurara ba ya du'a ba a saurara muna dab da tashi ai hakuri an ce sai gari ya waye ko ba abu ne haka ba ko ba haka bane ko ba baki ne sai gari ya waye Allah ya saka da alkai mun saurari jagoran wannan kungiya a matakin ta na wannan jiha kuma da director na director of education na wannan kungiya a matakin wannan jiha baki ɗaya. shugaban matasa kabilar babbar shek ahmad abdullahi usman ya ja hankalin mu ya faɗakar da mu ya mana wa'azi a fefa ta biyu a wannan aiki da muke yi na ƙarshe kamar da muka faɗa mun je federal teaching hospital mun yi workshop da domin mun zo karkarewa ai hakuri mu yi addu'a tare muna da za mu yi addu'a akwai sanarwa kamar haka na farko in allah ya kai mu ranar lahadi da misalin karfe hudu wani sati in allah ya kai mu za mu ziyarci irin sabuwa wannan kwamiti na wa'azin matasa na jiha sannan kuma muna ƙara sanar da karatuttuka da da yake gabatarwa akwai wanda ake gabatarwa a wannan masallaci ranar lahadi bayan sallar isha karfe takwas da kwata akwai kuma tafsiri da da yake gabatarwa a masallacin juma'a na daya tsakanin sallar magariba da sallar isha da gari sallar magariba muna addu'a Allah sakawa da alkai kafin a rufe mana wannan taro da addu'a za mu kira shugaban kwamitin masu matasa na wannan jiha ta baki daya ya zo domin gabatar da jawabai na godiya kuma mun daɗe kamar yadda nake faɗa nake maimaitawa ba mu samu nasara a irin wannan ba shugaban majalisar malamai na jiha baki daya ya samu halarta mataimakin sanadi ya samu halarta mataimakin sanadi biyu ya samu halarta ma'ajin ya samu halarta jagororin wannan kungiya baki daya, ana ne sa kan su da muna gabatar da shi shugaban ya zo na gabatar da jawabin godiya

Hermana, mueve y

ka yi ƙoƙari wa kanka sai wa wani allah mu sarki ba mu dama ya ba mu iko ya yi mana da kuma da muna ƙara sanar da darasin na ranar lahadin gobe wancan sati ba